Allah zo fita fita ya dawo ya dawo ke har abara kullum ba za ki hankali ba wannan irin hauka ne kin sai kawai kin tara mutane yara a cikin gida Alhamdi, billahi lazi ya ya samu lafiya. Ya tsimowa ya ce wallahi yan biyan ka samu. Ha? Ta duk wanda ya ce ba magani bai zo gun ba magani ba wallahi. Abin da nake so da kai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ni kada ka san ina ba da wannan magani. Salamu alaikum. Wa alaikum Alhaji ina zuwa. Ina zuwa. Ɗan buzu ne. Ɗan <laughs> buzu. Ah, san muke. Ya gida. San muke. Kai kai kai wannan mata aure ce amarya ce Allah sarki amarya zauna a zauna nan zauna nan kawai yawa da sarki <laughs> eh. kai kai kai amma wannan sabo ne ko eh a amarya ce amarya oh, oh. Allah sarki kai kai kai kai a <laughs> ah, dan buzu abin da yake tafa da ni eh. wannan watan uku ta aure gaba daya eh. na yi na gaji

da gidajen talabijin kin abin da nake miki ko a gida ko kin ji kan da wani lafiya eh. akwai wani sarki a Najeriya bai taba haihuwa ba mutanen wasu magani sun zo sun zo wannan ya ce a wuri bukudatar wannan ya ce a wuri berabiya wannan ya ce a wuri kanuri sai da ya wuri ɗaiɗaiɗaiɗai har guda dubu billahi ko ciki ba su taɓa ne ina ganin shi sai na ce kai magana kunya ba tube wannan ka Allah da ya tube wannan abu da ya ka da na rinka ba shi magani na rinka ba shi magani abu ya zo ya cika wannan Allah wannan kai wani abun na so ce ni da kanu da a ce kaga ofisa jamilu ofisa abin sai ya je kasu jamilu bai bayan gida na ofisa shi ba wallahi abu ya je kasu da kadan da kadan da kadan yana kare sai wallahi ya je kasu wannan ah! ya je kasu ya ce min magani ne amma zai fi sari abin yayi yawa billah da ce to karin da yarda ni tawo ba na so ta wuce nan ba na so ta je har ƙasa ya je haka ma ke maryawa ya kike an shawara da ita haka ko haka ko dan to to to ki haka to yawwa Allah sarki abin da nake so da kai shan wannan shan da shi na ga yana ta ah, to kai haka ake gwada to sai ba wannan wannan magani sai masifa karkado shi karkado cool. Yo, yo. Kai, kai! Billahi da ya fara yake. Ah, kai zo na. na banka. da ka fita nan kofar gidan mu abu da yake. Sai ka ji yayi fara. Billahi. No? Ai, kai. Kai Ah, zo na kai. kuma gana gwargwado karo ubanka kai gidan iska yanzu ya kaji kaji kaji abu wando da haya maka dan wallahi a ya yanzu da ka je gidan shi kenan to to um dan an wannan kin kara ci da dabino billahi lazi za ki ruwa ki dakata haka dakata haka sai na zo akwai gari da zan bashi shi zai rage karfi dan ba da na gode kawai kai wai da sha biyu ne a na zo ka je ko kana ji bayan gari kan da sai wannan ina zo na tafi fara yi bara ka mu Keyfe mo gamo. Yongo. Kai ka da ka da ka ta ka. Da ka ta. Yawo ah, <laughs> ya zo ka ba a karɓar cash transfer ki karɓa akawun ka saka eh. number din ka karɓo to ba ni ni nayi gaba to ba ko eh amarya ake dakata kare sawani yaya wannan ki eh to kina ya kamata ce ko ko Allah sarki kai magan Allah ji magani ya sai dai gobe yanzu ba na shan wallahi ba na